ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين يا كي نبي والله da za ka zo wa waɗanda aka ba littafi daga cikin Yahudawa da Kiristoci da duk wata aya da dalili akan cewa canza alƙibla gaskiya ne ba za su kalli ka ba saboda taurin kai da ƙin abin da ka zo da shi da girman kai ga gaskiya kai kuma ba za ka fuskanci su ba bayan Allah ya juyar da kai daga barinta haka ma sashen su ba zai fuskanci alƙiblar sashe ba saboda kowane ɓangare yana kafirta ɓangare idan ka bi son zuciyar waɗannan akan sha'anin alƙibla da sauran al'amuran shari'a da hukunce-hukunce bayan abin da ya zo maka na ilimi ingantacce wanda babu shakka a cikinsa to haƙiƙa za ka zama cikin azalumai saboda barin shirya da bin son zuciya ana faɗa wa annabi wannan magana ne don a nuna munin bin waɗannan mutane saboda Allah ya kare annabinsa daga yin haka don haka wannan tsoratarwa ce ga al'ummarsa